أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ta da tabbata Allah salatu ya ce ci da amincin zai tabbata na Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da wuta yana ne 2014 kanana miladiya ya ci gaba da katuwa littafin sharhu sunna ya al'imamun muzni rahimahullahu ta'ala matsala na yi da matsala yin ishidin guba man ga wala na turuku hudurar juma'ati وصلاة مع بر هذه wa fajiriha. lazimun ma kana min albid'ati bari'a fa in ibtada dalalan fala salata khalfahu wal jihadu ma'a kulli imanin adlin wa ja'irin wal hajj man ga karkashin matsalayen shi duba cewa ga wala na turuku hudurar juma'ati alùsùnà ẹ̀ lágbàlú dán lílo ẹjú wọ́n sọ́látùn àmẹ́ jíjìn yẹn sálà ma a bari hadhihi al'umma pamba da zakirkin ya al'umma na na wa fajiri ha da zadedewa wasalatun salla ne zaji ma a zuma nan wa fajiri hato za da lazimin dole ma ka na minal bida'ati bari an adake zane gugawa daga didi a wani fa'ini buta da a dalalan ezaga bidi'a e tsami fala salata khalfahu sallar da bane zaji zumubuna wal jihadu ma'a kulli imanin. ya zama di jihadi karkashiyan imanin dundozu ko adilin da shi ne adili nan a kirki nan wa ja'irin ko da shi ne a zalimi nan wal hajju ya zama ji haji ale ga matsala na manyan tun babun nona wani gina ga yatiyan musulmi ni ne amma ga kere ma da manhaji na alisun na jelamitu a da ke da shirayi azzalimi ko liman dan bidi a biye na da ya a gane nan sannan ya ji ma dole ya bane tuya latin da gani zanu ya lade na amuriya na shayi ma ni jina izanu diya lissalati mil juma'a ta ga sallaye juma fas'au ila zikirillah ya ji bayan lufi ya ci wa zarul a mai lagwalo ya laidan ya eh, kuko mai da juma annabi sallallahu alaihi wasallam ga man talaka salata juma'a ta hawunin zane ga sallah sallah juma'a lugwaru zuguta nan ebo ye gba nu ladun nona taba gan e gbogun e na taba Allah wa ala kan bi ce ci ga ce bayan gun asha ne ga sallah e juma'a lo wai kiyo wai dole amma sallah juma'a jiwadi bitatiyan zane dan zaune ba sallah juma'a majiwadi bitatiyan in zagi ba sallah juma maji wajibi ta tiyan ranar wa ma jima cha yalo yawana yan aqidan ahlus sunnati wal jamaa kaliman ya jima ga fasiki ko liman ya juma ci dan bid'a idza e ji sallah ya juma wa zumugu no ji gani akwai? Mm. ejenu sina laifin jina wuce na wuce jiuna tsakani ba to ce amma yadda shi ya juma na waje na suku a gami tu ruwa ji gane ku ya zashi dabali alu suna yi ba matsala na nan kira fi da shi na ga ya yi jin maya sai zumar imamu ne masu mu ne ma na mini imamu go gube shi ya jo a ganin sai ya gadi zai nimi ne imamu a jo na jin liman nan fara da wudatul faki na jin liman kan ga ya ji jin ma zumar amma ka da wajen suku a yi ajijin maya wadda na jideriya nomba 2 a kida ya kawari jishi a yi gbazaji sallah sai sanaga yi hannu ya ebe kwa kida daga ne ba ba ya jiki yayo a yi agbo sallah so ka ga dato jin ma. ba ka tun aji sallah inda gwaza ni ga yi liman nan mini abin dan a cagbawan no ne oko nomba 3 ìmáàkín bídíà yìí in short ya zama ya ji sallah zuma ya zaguru bai zade da al'umman nan adda ke gugawa gangani bai bidi nan ale ga sahabishin ya nabi sallallahu ba wa wa wasallam ya ji sallah zuma a jaji ibn Yusuf'u. amma ji sallah mai ya khawarij jo amma ji sallah zuma ya haruriya jo amma ji sallah zuma ya sashiyan a ji sallah to zuma ya zai fi fito gina sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma bana na alimamul muzni gan fa'in ni bi ta da'a dalalan fala salata khalfahu mun ga bidiya tsaye gi a ji sallah wa ko wane ya ganna na wai ga guda na kunji general ya ga wai labiya a da man yi fita ce sun noga na ga zagaye ga idan bidiya a dukiya na a ji sallah zumu ba amma mun ji zan eh gaggawa ga sallah ji zumu ba sallah waje ya mun je ne junufi na dauna amma ya gawa gaggawa sallah ji zumu suke yaje dan bidiya mun je ne junufi na dauna yana ya gane yi ba biyan hijira ji da dan bidiya waga ji kimo waga ji zumu ma amma to so ga da yi ne liman wace da sai zane na suke wajin a sallah ji zumu ba ya ganin yau ko galo ƙa'idatu Ali sunnati wal jama'a ya ibnu taymiya wallan mo bayani bai tiyan mas'ala na nan ba no je wal jihadu ma din wal jihadu ma kulli imamin adilin aw ja'irin nan wa mawajida da zuma da shin don don adili ko wi zane ji zalunci nan wa ma ke jihadu zumubu walillahi ala an-nas hijjal bait man yastata ilayhi sabila sai ta ajila jiwa da ta tiyan zan je zaga da yi koyan lulluwa nan eh ji jihadi babu yau da shi cha matsalayen shi dinni man gawa kasuru salati fil asfari ya zamu suji kasuru ya salla da kinwa da zauna wal iktiyari fihi bayna siyami wal iftari fil asfari ya zama data adda kin gaddan zama bayna siyami tsakani yazun fiyo wal iftari gangani biyan gici giko fil asfari nga da zauna in sha a fama nga bau mu fiya zu wa in sha a aftara ma ke bu mu kiyo yi kasu rujiyar salla na na isha radiyallahu anha ga furu da ci salati ta ni ta ni a salla laji farilla raka guba guba amma na bi sa mu jejira nan zaidat fil hadar wa qirat fil safar a sallah biye e zaga den jau ti lo jana ko amma e zaga dan zo wuya yin ta tin ka guba mun sa laisa alaikum jina an taksuru min salati den da ne a ji kasurin sallah de ke gadan ya zauna wani yanayi suna ya nabi sallallahu alaihi wasallam ga gadan wani ko bai yakin wadda zuwa ko bai ya fiki ko bai ya nuwaye ko bai do ko bai kiwo riga zani. waje kiwo waje kasuro a mai zaga da wọn bu ujiyan gici wọn bu ma ebe na sahabe shiga zamani a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallami na azuzan a magafa min na sa'im wa min na muftir a da zai ji fiyazun na ma da zai ji fiyana falam yu'ibbu sa'ima al-muftir wa al-muftir ala sa'im amma ya zane fiya na aibu ta ce zane fiya na buwa zane mafiya na ake yawon su aibu ta ce zane fiya na buwa amma ya zaga ke dan zan wuci bele gan to wala dan mun wi wuji kiwo mulazin yi wuce cin ga ajiyar yawon ebe na ne daga laisa minal birni a siyamu fi safar inda mini bolo bolo ya zo fiya zun yi don ya zambuwa amma ya zaga bai dan kulle walantoro ya ta wani ni wa da mota ko wa da fi kitu ac da ne gin wangi ba doro e madana na salama salama nan ga wale zannan ka bufiya su ya a ganwa ne fi jan e ba na rufa na shari'a ya sai ki jiyu gan nga da zo un luwa zungwa wani wuji kiyo da tun gangani da wani. dauna ko ya fahimta yana ya gane ko matsala ya shi ci al'imma male mini yanu gwa ɗewa ne ga zanu ce ya bane zanu ce dan sun mafiya su yanu da zanu ce sai sun ga ta tawun su su magan wasu na lugwa kawai waji kaza waji kaza wa gane sun da ciwo a a'a lalla bari da kiyan da sauki matsala ya yi shi ci al'imamun muzni muzniga هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا فصددوا بعون الله ووقفوا لم يرغبوا عن الاتباع فيكثروا ولم يجاوزوه تزيدا في فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون هذه مقالات الإمام المزيد قال لنا مقالات معنى إجاجي إجاجي فرق akwal ko ne mm. ga shi ga yace mas'ala da ka kai na gan wuyan labidin wa alun da ya tuji istama alaiha almaduna na zai shi zolani ci gogana ami gunti goga mai lajin adino na al'awwalu ne zai mafarishi min a immatil huda min man ciko ci ko ne ba na. wa bi tawfiqin lahi gangani bai dace wajen ya ci ma ita sama biha a tabi'u na kuduwatan wa rida a tabi'u na jami'a lafiya na zama faru wuce ya ci wani kuduwatan ya e ce a sa'ayen wa ridan a mai daji duni na bu a takallufa amma iya gangani bai lulu ki waza bai walaji fi ma ku fuye yana kun ke yana ne a digin aya da dana hadisa nabi dana a sahabi nabi dana an to a ga wadojin wala wazo to wadda loji wala go logic din ngani bi philosophy fa a at ta de bawo bi auni lahi bi taimakon tsoci wa wufi ko tsoci maza wace ji tawfiq lam yarzabu an littibai sahabe beta bi tabi'u na shi gan be man kirkiji afanke mi lafiya ko goron na lugwa fa yaksuru a caga da lagbaban walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu amma ke amma ke jiyan zanne ji har babu na ke agwo mana ake jin agwo gan a tabi ga aje zanan abiya katuna fa nahnu billahi wafiquna yi ya ya yi ya tsoyici wa alaihi maga yaɗo wa ilaihi da bayan sai ci ma fitti bai asarihim e bayan ne latu asarihin sahabijin annabi sa sallama mu wani bai tabi'u ne bi man kirkiji ma ragibu nan ganyen ne ya je fata ya ci ga tunan ina wagan ga wani daga cabayan kafin ba na al'imamul mulmuzne ga wagan mini aqidan alusunnati wal jama'a Allah yi nike ce unde ga umade ne a na biyu na Allah madi ilimi umewu ko Allahumma Allah tuta ci al'arashi go ilimi ya tsoye ci madaban dondo Allahumma da ilimi na lita jadina tun kami a juna Allahumma lita ya mala'ika ya jiya mai lami tu tsoye ci ko a mai jibuta ya tsoye ci mala'ika e eji bu ya tsoye ci a mai lita biyu ya tsoye ci a mai le tsoye ci ba Allahumma jin halitta ya ni bi adam be gu mu da gada ni jannan Allahumma na zanuwa ci jeboyin aljanna zanuwa ci make beda ena zandun egimi aljanna malufi gimi aljanna lo egimi na wato malufi yan egimi na lo imani ma egan yo be tun gangani bi aqida yan bi be turu me ke gangani bi ya e tun da de mumini ma da fa la gando ji alqur'anu ma ga to ci ya jan ali tujan ali tajman ade mashi'a ko ka ganci masu kun ta e gina na shi ma a je ni ma mini ni ma aljanna ma ali sai ciye a ke da yan sunna ma e lami latu e doshi ciji ka ga wuje ya ciye liyan bayan sai ci wa na magaji za foro be tun daidai tun de e lami ya tun e daidai wuce wucin ma a ke da yan sunna wa mu don e zai ci a wa da gun ya doshi shi tija e za mu ji tubu le bayan sai ci ya zamu gashi yadda shi da kin fe da ya musulmi ji tasiri umma yi bi hujja ya mu zai ma da falaga min sada ne sayid na bakar sannan sayid na umar sannan sayid na usman sannan sayid na ali a su ne mai tun falalayen jiye a su ne mai lo sallaye juma to sallaye idi a mai ya jami to zuma zaguro to zuma ya za a mai dai kasuru a da kya dan ya zo nan umma ba za mu fiya zuwa bu mun ga fiye mun abekin gadon ya zaune wato ya gane ba ta ya jiyo na jama'i mafari tun zamanin sahabi a nabi ya ta ci wani a mai waga wagayi san sahabi shi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fa in amanu bi misli ma amantum bihi fakadi tadaw idza jiga imajiri ne jiman bai na gade bawo ومن شاهد رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصر جهنم وساءت masira na ajiyin da tuci bayan ba fi layu la amma lami tuye kawai mummi ni jana sai ci wuya la lami tune ma da ne jan na ma jambe ke ke ba dide wuce a da suna yi masu E eh lami na tuye na nan na sahabi ani bi ta ce ba gani Ani bi sa sallame na a mai gbiya katuwa ko a mai ke dan zuma a dike na a ka kazalika ja na kuma matan wasafa a cin yayi lafiya ta tatacin ta bago wa ne ga zagaye lutun kilki shi ta yi hajji kokari in ma wo gaji tumu in ma wo lojo gogo wani le guba abu majiki a nuji daidai al imamu muzni ci gan fahada sharhu sunnati taharraitu kashfaha wa awdahtuha faman wa faqa wallahu lil qiyam bima أبنته مع معونة مع مؤونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاختيات في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيطاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام شهر لآل الصحات وخمس صلوات sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam صلاة الوتر في كل ليلة وركعتا الفجر وصلاة الفطر وصلاة الفطر والنهر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب فهذا شرف السنة da na gai sharhu sunna uji ga littafin da shi da bukai ne ga sunna tunan ga al-imam al-multin lamu ce di shari'a ce ga sharhu kya ko ji gane ko in ga ga ga sharhu sunnati babban nan wajen nufi nan wajen bayanin je cikin aqida na ahlus sunna ji lagwa sun a ci mali in bidiya ji bana ko ji gane ko ba na ahlus sunna ji ga imani e gunyo bi tun bi aqida e wai bi mai kenan rijali ba ba rabu alimurji a ba bana ahalu sunna shiga tsayayin musulmi kafire bai tun ya ka bayi nulo na na kakan wanda wa lalliya na rijali ba ba rabu ahalu khawariji shi ba ba na da suna gan sabiyon fari sayid na bakar sannan umar sannan sayid na usman sannan sayid na ali ko amma bai da sabi a nabi bai ne a amma ya gaga daidaiti abuwa a mai ji sahabin doro mutunci nan a mai ya ce fitina ya ji faruwa tsakanin sahabi jona ya e, ganna ga ya ba lale rafi da ja ba gangani bai hawari da shi ba na waya gina gan sai ce ala ta tuta cin al'ara sho sai ci mada ilimi mai wo mada ilimi yan dundo mada yi koya ci yan dundo ba ta wuce na jugana su kun waya ga wuce ga ya bulule zuju ba ya bulule jami'a ju ba wato wato fa sharhu sharhu ce sharhu ya sunna dana ta hazaitu kashfa wunji kokare ce wulan wuɗe wa awdahtuha ma ga wuce ke wuji bayani faman hula Allah sana ce ci gaji dacewa lil e na ki bi ma abantuhu ɗe kenan ma ne gani yau tun gabi uku ba ta da taimako ta hantu ya ji gaji wuce yi ma jibiya wuce wuce min latu wangi yi na ma'a ma'unatihi mai bilki ya mai ala da fara'idihi amma ka sun ga mi latu wuce shi wala ya kuyen farilla lo bil ihtiyati fi najasati yace wala laiya bi najasa shi ne ga ma na izajin alula izaji sallah izafunu janaba izafunu aila ko izafunu nifasi ko na ta sukun ezaga jin ula da nutazu umulatu fuwa nutazu wasu ya baka fatahir ko wa isbaghi taharati ala ta'ati eza mulani nulu delili eti mi latu checho ma ne daga e gan wa di sallahu ga jumla aluluji idza kumtum ila salati faghsilu jakum daga e ne yana da sallah daga e jumla fi sukuna wa yajikum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kuyo ko anabi sa sun ne za la annabi sa sun ga la yakbalu Allah salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda ce ce go sallah za ya zaga bi sana su ga lula ji ga al-imam al-muzni to mini mini ba wuya anabi sa sallan budan ka ne zuji sallah nan gajin la alulawji wa'ada isalawati ya zamu lasalloji alal istita'a ce tiya iko imana sallai wajibi ta tiya ezo inna salata ta lil mu'minina kitaban mawquta sallai wajibi lokaci bo a kimi salata lidi loki shamsi la ga saki laili la ga saki laili qur'an fajr inna qur'an al-fajr kana mashuda ta ji hafizu ala salawati wa salati alwusta illa sallu guca gan da salatu alwusta annabi sa sun ga salli qa'ima ji sallah ji baro fa in lam tastati kaga wanda yi ko ne wajibi baro na fa qa'idan ji fedu fa in lam tastati ka wanda yi ko ne wajibi fedu na fa ala jambin ji wala jikiyo wala liyoci wa ita zakati ala alil jiddati e zamula zakawiya adda ke zagaji ikonin mana zakaya wuce wajibi ta ce zai ji dukiya nan imma zakayen dabba imma zakayen gitilaci imma zakayen ewu a kimu salata wa atu zakata ko ya salla ku yi ki neme la zakayya ajil fara'ida la mutawa niyan ya zule to la jure zuwa fi da toboguma wal hajji ala al e zamu ke wulo haji adda ke zaga je iko din ga walillahi nasu hijil bait man istata ilayhi sabila gama la nabi ga ya za an yi inna allaha kataba alaikumul hajja fa hajju ya yi an ji haji laji wa ribita ce yabo yabo gaji ya gaji fe jikiyo ya gaji fe haji yabo ne shi aji e, le ga lu le karbala wanda fa la ga haji lo wal iyaz billah hatta babu na ga ga lo karbala zuni wa da fa la ya zai haji na zu dubu

annabi ga mun samu ramadana imani ci sawa za nafiya zai ta ramadana bi imani yan wela da daga basa kone gufira lau ma ta kaddama min zambihi so ya ci ga fabi ya nuji shi zoyen zuni duji na bayanin ebogo ezofi fiya ta tsayin ramadana wa kamsu salawatin wata salla wutun da cike sanna ha rasulullahi na annabi sa sallamu labi inda mini ya kibo inda mini ya sunna annabi wannan salatal wutiri fi kulli lailatin sallan ya wutiri ezuduji kamu lele nan imara ka wuta imara ka wuta imara ka wuta ko ka wuta ni ko ka gobe ni ko ko maraka ni ni wa rakata alfajiri kan da sallan rakata alfajiri ma na na nafila raka guba ne zai ji kame zuji sallan asubhanan annabi sa sallam gode alkhairi ga ijebe na cibo ne wa salatal fitri gangan mai sallayen ijil fitri wa nahari gangan mai sallayen ijiye ijil adha ba ta mini ba wa ne gudan lanwuji odon man shiga ga yin ba sallayen yan idil fitil be idil adha wajibi ka shi wunji wajibiya a de man ne logun yi wajibi na ba de man ne logun ji wajibiya na mo de sun me gbokan wa salata kusufi shamsi wal qamar nan be sallaye ya ga gidi wa ko ya ga wa ga eclipse jiko eclipse jiko za na zala da kin ga ji faruwa nan wa salatal istisqa'i zan be sallaye be mata ba ka kunun ga da tabbatarwa ne ma na ka kunun e ya zai edelianin musulmi ja na kin aji sallayen a ba ili yin na kpatar da mini ba wuya ne bisa sai da gayi alu sunna wa gayi ma ji bene jo tun ga bi kpatar da a kai biya sunna bene ne mutu mini ba wuya sunna budan wo ji salla wo fiyazu wo wazaka wo luwaji wo ji wuciri wo jirka ta alfijiri wo lu maka wo sallayen idi ko hmm. wani salatu kusufi wani sallayen to alistis wuya ele ba wato wagan da ji bayani bi min ya ki da yin arzu suna gabu ke da biyo masana ya shiga gube ci wasti na ne ya zo tsuya da yara mu shi wasti razi minan na nimaci ya zamu lagin tarawun watun daga kulo wal kazibi ya zamu ke lagin tarawun daga gamanan Walgi walgibati ya zamu lagin taruwa tun daga ya zagayen walbagi bi gairi haƙƙi ya zamu ke yi lagwalulu da iyaka gitu mu gai da gaskiya ma wa an yi kala ala da ya zo gaggan ya ce ya ce ma la ya lamu ya yi da ya nan wata kullu haza kaba'irun muharramatu fatan naji kaba'iru ji yara mu na alu suna iya gangani biyu gan ezu iya da ramu endo na sai ci ga ga zaga jinwa dana ko wa zuwa aljanna ko sai ta boni ko a goji haddijo ko sai ta ji fushi biyu na ne ne ko ga wujan ramu ne ne ya ga na kiyo yan ne jin yadda dai so ko ji kiyan wa aramu en iya waji dukiya za mu ce majiyan waya ya ji la ta kudu bai na bainakum bil ba da zara ga ji dukiya shi ya ce ga manoma mu waji dukiya ku yi ya yi ko innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman zai yi dukiya ku ya ce zalunci ne ma inna ma yakuluna fi butunihim nara ina gifi ba kwa ne yi enan waji dukiya zalunci bai biri biri ko bai algusi yawon nan unjiwa wanja yawo feku yawo ala ya zanoci ko? Hmm. ki na nan biribiri a na ga manga shana falaisa min na ganaji a lugus na wanda min ya yi buwa ya zu finge mu yara mu inna malhamuru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani ege be cace be fuli kwata da da juyar tu shaitan ya biya gani duniya wani wato obiya bin muharrama ka ne ba ta gan wani gan wani kiyo gan wani jini fiyo wali tirazi minan na nima ta ya zamu iya gan da an nima ce kulo kuji wa ku ga zanna da ta ya waku wa ku ga zanna da ta ya zanna wa ku ga zanna da ta ya zanna bun makiya na daga layar yarkulu jannata nan ma mu ji an nima na alwa aljanna wala tuti halafin masha'in bina gan la na sakulu di tabbatu ya zana da ku gando ba ya ba e bulu e e su da e yi no ko da na ku ga fi ni te ebo ebo su da zina ebe nan wani an yi pata do na nanya wal kazibi ya zamu biya gani da gamana su wal gibata ya zamu iya gani da ya zagayi sai ce wallahi ga tabba dukum ba'da ya ga gaggadwa jima ale za nwe ma mwe wa o za nwe ci wo shibu wa to ale ke ri de de fi kun funduru ko hmm. ala te ga ni zunga wa ga be da iya de kan ala alima da o za nwe za nwe ci wo wo shibu nan ala ale za ga ni kiya kun je kirka e bane da ne ga ga zai nan wa wa bi fa alkiyami da nan wa walbaƙi da gairin haƙƙi yadda ya biya ko tun ga ibi haƙƙi min wadda dukiya yana yi lalace wa rai zan ci go wa zan ci ji mutunci wa zan ci kuzu mutunci wa kuti buke zan ci ba ta zan nemi jiwa ba bugan zoro lamarin maji jacha wani iya tuyin nan wa an yi kala ala ma la ya lamu sai e zamu duya da yawon gaggawa da addini ya ce wa maji ilimi ayi kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون daga ce ci mai wato a ra'a kullum da wato ya ce ta alfashi lajin a ramu tulanin tuna sunan da yi yaka jufi don bai ya lafa so ya ci ba ci gani da ya zuga gudaji ne wa made ilimi yayin ya bago ne za ƙiya nun gagan ƙiya wajen aibu ya gagan ƙiya Allah wa alamu su ku ga ƙiya la adiri ni ƙiya ba shi ganin ba a yi wa gwasi dogar da ita gizo nuna ci ga mi ƙiya ya e gama ji ƙiya ne ya gama zuwa ni a dai man gwaci dabu su bai shi makanta a ci gan gwaci mu shi gan wuƙiya ya e yi makanta ci ga kawai man gaskiya wayi wáyé gbani, ní ba ni wai duka su pas ne bi don go ya mun ga e eh, kuna so ko yin malaika ga nan malaika yi biya nan kyago a ga ya la ilma lana illa ma lamta nan to zun yi mu wuɗo na wuɗa nan mun yin nan maga gongo bayan sai ciwo wa wa taharri fil makasidi wal mata'imi والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها دائية لركوب المحرمات فمن رأى حول الحمى فإنه يشك أن يقع في الحمى الإمام المزنة والتحري في المكاسب إذا ما جاء ودوك يزوج تاكاتن يقول كتمي الله ودوك يوشين أنمي ودا يقول على اللي قادنا ya zuciyo alaliyo ko a halin lawal bai'a wa harramar riba to ce ya ku laji alali wa in wace laji alali amma wani ba laji haramu amma ake gaggan wacce na wace wani ko wace daidai ko ta buga shi yanzu in wani ya zuzu kunge wace da duro ya bana na daga lansa kun tabbata ya zana finge nan ta zana kuna ta na, kuya nan ta zana lullu ba nan ta zana goye nan ta zana labagwa ba ta sakwala na buya ko yanzu shi hato sinaye wi a da ta san ba wun ga wun ladi sinaye sinaye alamu yin non edidi ebo na nabi sallallahu alaihi wasallam ga halwanul kahin khabisun e wona za ne san ba ne gona e wasa shi shi wato sinaye nan wun jina ya cida ko ga sinaye nan wun jina wun ku yadda ya ce amma ga ta yi magajiya ko mm, mm, ko kawali ne da wayin da gidiya za shi ko da wabba gidiya za ta ce dan ya ci ne a ce yawun commission nan wani ya sana da yin nan a nan daga ma to to to zane dan ya ci ne kwata sana da da yin a nan daga ma rubagi? habisu e wayan na zane dan ya ci ne gwayacin da wannan da e wasa kuro kuyo ko mm. ta azu kukuci da gunki da yanayi june ciwo suna daidai buga wale gan suna na yi so kuga eh, musulunci ga ajiyar alamu ko alamu ci gadana ya zuga yi alu sun nan fida ji ki mun fida ji suna yi wuce ma wani mata'i mai zamu su tayi wuyi sai ji alali ga sai ji alamu ma ga sai sun gema ga sai sun wuyi ma ga sai sun taba ma ko ga sai sun burkutu ma ga sai ji alamu ma ga sai ji na ka butu ma ga sai ji na ka shigi ma ta bago ya zuɓi abi in ya alamu je za mu ji alalli kudu mina tayi ba ti mara zaka na ya zoji daga ya wani ne tuya caji arziki ya zano wal mahalini ko hmm. wani bi in ya alamu ji ko wal mashari wani bi yana je zai fine ya zoji takatantsan kiwon lifiyon ya e je dabuwa maje na sako ajin haramu na na fiye wayan ga fiye dide ma wal malabi sai za mu su fo tu fo wayan ga fiye da fo tu fo wayan na aramu ma wani ya za fo wayan yi wo amma ya wa haramu wa shi wannan ko ya zo bi kyafu duni wa biya ga dai riga nan fiye ba duwa wa mutamu haramu wa malbasu haramu guza ya bila harami fa na yasta jabula yanu gina ya haramu yanu fana ya enu yanu na ya haramu yanu haɗu na ya haramu kya gwaduwa za na gwanin wacce na bi shahawa ta zamu ɗiya bi in eh, shahawa shi jiga yana wani ga wani ɗiya bi yana ga jan lalliya wani ya ko jiga ne ko amma akwai bukatun shahawa shi da je dawo ne ko sai su ga alu da yi rubuci mai zuciya gangani biyu la takrabu zina zuga to ba wanda ya zo yayin zagi gwa musulunci ujin haramu in zagi na maji zuma moya musulunci cujin haramu wake ba wajen da yin zage bai katai maji miwa maji zuma ramuwa musulunci ujin haramu zagi fudu za mu ga fefon jinjil ba mu musulunci ujin haramu ba ta yi baki bajo yanda ba ta dingwalo da koya cida fayin na da iya kulli rukubil muharram ma ce yabo ne ba ta gwalo haramu ra'a haula lihima ga kan ci fa'in da wuce ku an ya kafin hun ma ba na zanen wa mana wani kanan yi ko kanan ko latin da ci ma ba ma latin wuce daba wa ma ko kanan ko har ya ba shi ga a kira suna daga yi manu ma wuyi manu na hunkata ya ci da biyu ile ya zubi yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam gali kul annabi sallallahu alaihi wasallam gai ta ku duniya wa ta ku ne sai sunan su ko mai sunan ai ya baya lamarin je mai ya baya lamarin zage fa inna wala fitnati bani isra'ila kanat fil nisa cha bai fitna bani isra'ila je tiya in zage jo abona ya nan ga amma za mu ci wani za mu ci ba nan waji na kwatin wani ne wallan bari yin zagi buhari sai e bago ya zuga fishi sai da ya ya goyo ruku yan doci na jabejin gwalo irin nan nan hoto faman yusira li hadha al imam al muzni ba ta ta ganin da bere ya ci muka to halbe na ka to azoyi na da ne ne sai an ce ci ga sauki jiya mace yana ƙata ɗewo matu da wabi na fahim na hu mina jini ala hudan zanna a jiniyar musulunci na zanta ce ba wa minan rahmati ala raja zanna ma wanda ya ce ramu ya to ya bo ya ba ku yi alheri wa faƙanan la wa iyaka sai cuji ɓade yi zai yi toyi wai ila sabili ne ko mi lati yin cuci al'akum ne ya goro nan bi mannihi aljazil bi falalu nan wacce ne al'aqdam wa jalalihi al'ula ran mai cin wani cuci na Allah tu al'akramu ma wacce ganin wassalamu ala man qara alaina salam aminci su kuma tabbata zane ji sallama ya nan wala ya nalu salamullahi wala ya nalu salamullahi dalil zane ji ma agbina a da yamince yin soya cari walhamdulillah rabbi lalamin da bukata da tabbata ya allahu nuji zai tiri salatu bi hamdulillah wa manni yi littafin na zuwa an dauna bai goyon cece yan da fayar da yan cece wa salawa to ala muhammadin a salatu yan cece tabbata yanin muhammad wa ali bai za ni nuji wa sabi sa'aduji wa azuwa ji bai in yuji a fahirat na jalina wa sallama kasiran kasira wani biya minti na doku mun ci ma doku ne wale babu na bayin na mini na ngwayi yo babu ne wale ga wuje ganyen imani kawai ya rububiya uluhiya asma sifat e ganyen malaika e ganyen fa'al kiyami ko e ganyen tsira kudala wuje wuce kawai aga ake gaga ya tiya ya lagu sun sallah mu lagu sun hazu lagu sun zaka mu lagu sun hazu lagu sun nafila mu biya da tun ara mu ji ko mu biya da ara mu ji mu biya da ara mu fa mu biya gani biya ci da mu biya da kaba'iri ji mu la mu tuce ci wani yadda ba ta da mini yana sunna mu wuna so insha Allah ta'ala ba ga bukatun a yau ba ne ga ne ce ta laduya ba ne mai ga cin bishi shahadi kusurwa ce ci fadi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nago gade e ganyan lazimin dole